Abdulkarim Ibrahim Shikal. Jama'a barkanmu da safiyar yau da fatan ana cikin ƙoshin lafiya ga kanun labaran da muke tafe da su a wannan safiya. Nura Ado Suleiman. ai ta shin shimfiɗa kada nan turai in kai za mai za ka mai da idan aka jera biliyan abdullahi isa garba aliyu Masu sauraron sashen Hausa Radio France International Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci a cikin sabon shirin lafiya jari ce tare da ni Umai Masani Abdulmomen. Awwal Ahmad Janyau. <laughs> Wato ba Ture wa baka. Yau Baba Ture wa baka. Dama baka ce. Abdulrahman Gambo Ahmad. Bashir Ibrahim Idris. Kware kuwa. Kuma tana nema ta hauro sama ba? Ta hauro sama ba. Na yanzu tana matsayi na biyar ne. Tana matsayi na biyar kwarai da gaske. a madadin kowa da kowa musamman injiniyoyin da suka haɗa mu da ku hassan alhassan silaja ibrahim tukur kefi da mustapha adebisi ni muhammad salisu Hamisu ke cewa da ku bisa da huta lafiya.